yau da gobe daga muryar amurka a washington dc tare da sallama a gare ku da fatan kunanan lahiya da wannan maraicen alhamis 23 ga watan afrilu kuna tare ne da shirin yau da gobe wanda kuke ji yanzu haka kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage da Halima Jumrau. kamar kowace alhamis baki ɗaya shirin akan lafiyar matasa ne kuma yau ma muna tare da malam aliyu musa jami'i mai kula da yaƙi da cutar aids ko sida a jihar kaduna amma kafin mu fara tattaunawa da shi kai tsaye har ma mu buɗe muku layin waya kuma ku bugo mana kai tsaye da tambaya ko gudunmawa za ku ji filin karin magana da kuma ƙarashin tattaunawar da madina dauda ta yi da muhammad grema bukar da fatima isa akan cututtukan da suka addabi matasa a nigeria Wai shin wake da alhakin faɗakar da matasa game da irin waɗannan cututtuka masu katse musu hanzari da durƙusar da rayuwarsu? Farkarwa zan ce yayi yi ne a wuyan gwamnati da Ministry of Health rawan da ƙungiyoyi masu zaman kansu za su taka mafi wanda gwamnati za ta taka Za ku ji ƙarashin wannan tattaunawa haka kuma muna tahe da amsoshin tambayar ta jiya akan abubuwan da ke ƙara ma matasa kasadar kamuwa da cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i. Kuma kar ku manta za mu buɗe muku layin waya ku kira mu kuma kai tsaye ku yi tambayar ku ko ku ba da gudunmawar ku. Ku kasance tare da mu domin ku ji duka wannan a cikin shirin yau da gobe. karin magana. A banza wai talaka ya girma sarki, wadda ta aiko mana wannan karin magana ita ce Fatima binta Isa ɗan Musa. Karin magana. To ita wannan ah, kar magana wato mai taken a banza wai talaka ya girma sarki to tana da wata yar uwa wato a cikin karin maganganun bahaushe yana cewa wai a banza wai harara a duhu to a nan yana da kyau mu lura da abubuwan da suka haɗu suka gina wannan karin magana wato magana talaka da girma da kuma sarki to talaka dai a gurin bahaushe shine mutumin da baya rike da wani mukami na sarauta wato ko kuma mutumin da yake marar wadata to duk waɗannan ana kiran su talakawa to ita kuma girma to shine wato misali mutum ya zarce wani a shekaru kamar yadda ya bayyana cikin wannan karin magana ɗin wato in wane ya girmu wane a shekaru to za a ce wane ya girmu wane wan wane ne wato ya girme ya girme shi to sarki kuma shine mutumin da aka naɗa ta hanyar gargajiya don ya shugabanci jama'a ta hanyar mulki ko sana'a ko wani abu daban to wannan shi ake kira sarki to shi kuma sarki kamar yadda mamman shata yake faɗa Allah ji yana cewa kowai sarki ya ɗar masa wargi da alboki ba ta yiwu to wato idan mutum yana sarki to ya gama ya fi karfin sawo'insa ya girme musu kai ko iyayensa ne ma yake da su to idan suka zo fada sai su gaishe shi amma ba shi ya tashi ya gaishe su ba to a nan wurin idan mutum ya yi wani abu wanda yake wato ba wata fa'ida a cikin yin wannan abin ko kuma wannan abin da ya bai gamsar ba to shi ma ana bada irin wannan wato wato karin magana ɗin misali kamar yadda aka ce wani bawan Allah ya to suna tafiya da shi da matarsa suna ɗauke da kayayyakin su to sai wani ɗan fashi gurtacce ya tsare su a hanya sai ya ce musu kai ku aje kayan nan duk sai suka aje kayan yace to yace shi mijin matan na yace tube wannan babbar rigar taka to sai ya ɗauke wajen tube babbar rigar tasa to ashe shi wannan mutum ya buɗe hannuwansa guda biyu wato ya yi masa ungola cikin riga to saboda haka suka ajiye kayan suka gaba sai mace take tambayar take ta to mai gida ni da ni da kai ni na rasa waye namijin ni ne namijin eh, ni ce macen ne ko kuma kai ce kai ne mace saboda ta gaji daga cewa a zo aje kaya kai ma ka aje sai ce to ai baki lura bane ai lokacin da nake tuka babban rigar nan ai ne masa umbola to a nan wurin idan aka duba ungola ta samu wani fa'ida ta yi to a nan gurin kage kin ga nan an yi wani abu wanda yake wato kamar a banza don wannan umbola da yi ba ta fa'ida komai ba da an kwace kayan kuma wato misali ba a lura da wannan zaki da yi ba to a nan ma bahaushe yana saka irin wannan karin magana a wuri da ya dace da irin wannan insha Allah To Malam Abdullahi Garba Imam kenan mai koyar da Hausa a makarantar koyon shari'ar Islama ta Aminu Kano a Kano. Yanzu kuma ga karashin tattaunawar da Madina Dauda ta yi da Muhammad Grema Bukar da Fatima Isa akan cututtukan da suka fi addabar matasa a Najeriya. Bayan sun lissafa mana cututtukan a makonin biyu da suka gabata, yau kuma sun duba alhakin faɗakarwa shin gwamnati ce ko ƙungiyoyi masu zaman kansu ne ko jama'a ne ko kuma matasan ne su da kansu ke da alhakin faɗakarwa game da cututtukan da ke damunsu. to ina nauyin faɗakarwan ya taya a yanzu to nauyin faɗakarwa zan ce ya rataya ne a wuyan gwamnati da ministry of health su ya kamata a ce sun samu wannan dama sun yi wa mutane wannan abin gwamnati ta taimaka sosai akan wannan magana saboda da dama ana mutuwa ta hanyar da bai dace ba ko kuma a ce a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci mutum idan yana da ƙanjama ba shi ne rayuwa ta ƙare ba yana da dama idan yana da 'ya'ya ne har shekaru goma sha za ki gan yana raye da 'ya'yansa to amma a rashin sani saboda ba su sani ba na karkaran su san komai a kai ba shi ke da da sun kamu da cutan wata ma har ta mutu ma ba a je asibitin ba so amma idan ana fatakarwa ana ba da ɗan alamomin shi wata idan ta ga alamomin shi aka ce mata kuma akwai maganin shi wanda zai kai ki har shekaru masu dama kina tare da iyalanki cikin ƙoshin lafiya sai ta je ta karba don babu wanda zai kana ganin akwai rawar da kungiyoyi masu zaman kansu za su iya takawa na'am ina ganin rawar da kungiyoyi masu zaman kansu za su taka mafi wanda gwamnati za ta taka saboda idan muka diba ya kamata mu sani gwamnati ba komai za ta yi ba kungiyoyi masu zaman kansu suna da ikon su masu tashi su ba da gudunmuwarsu idan a yau maybe idan muka diba muka ga menene ya kamata in yi a cikin shirye-shiryen da muke na shekara ya kamata mu sani muna iya sa irin wannan tsare-tsare na, na harkan lafiya wanda za mu diba a yanayin da muke ciki da zamanin da muke wani cututtuka suka fi yawa muna iya kasashe mu sa wani kai ka ɗauki alhakin kaza wani ɗauki alhakin kaza sai mu rubuta ma gwamnati cewa muna so su zo su ƙara ilmantar da mu akan cututtuka kaza domin mu ma za mu taimaka musu wajen isar da saƙon zuwa ungoyinmu da muke da su su yana ganin ƙungiyoyi masu zaman kansu suna da babban rawan da za su taka wajen fahimtar da mutane to al'umman fa su kansu Fatima. Eto eh al'umma su ma sai in roƙi alfarma cewa idan ana ba da irin waɗannan fadakarwa mu rinka daurewa muna saurara saboda wasu kawai sai dai kawai a wuce a ce kai da rabu da wannan zance kuma zance ne mai muhimmanci wanda kai ma za ka ƙaru idan an ce ana fadakarwa akan wani abu ko mun ƙanƙantarsa a daure a jira a saurara a ji me ake cewa sannan mutum ya bar gurin amma ba idan an fara zance ba mutane kawai su tafi ni dai ina roƙon al'umma idan an fara wani abu haka ana cewa ana sanarwa ana faɗakarwa kai mu rinka daurewa muna saura saboda zai karu in ma bai same ka wani naka ka ganshi da makamanci haka kace ai ji lokaci kaza an ce haka to amma da an ce kanjamau kowa sai ya ki saurara ba lallai ba ne kai ɗin ma da wannan ba wanda ya tsira daga wannan ciwo ko ta ina abubuwa da dama ta hanyoyi da yamma ana daukan su su sharp object da sauransu haka abubuwa masu kaifi akan dauki wannan ciwo so ba lalle bane ka ce ai sai dai ta hanya kaza dan haka kai ba za ka saurara ba To lokaci ya fara daga mana hannu a nan za mu dakatar da wannan shiri na yanzu da muka fara tattaunawa a game da cututtuka da suka fi damun matasa a Najeriya ko kuma Afirka ta yamma ko kuma nahiyar Afirka baki ɗaya wadda a yau mun yi ittifaki cewa cuta da aka fi damuwa da ita ko ta fi damun matasa ita ce dai cutar kanjamau da eh, ta zama ruwan dare gama duniya sannan kuma shan kwayoyi da matasa kan sa kansa a ciki cuta ce ta sa kai da sai su sha kwayoyi kuma ta canza musu yanayi ta canza musu lafiyar jikinsu ta sa su masu ɗimauce hmm. su haukace kamar yadda bukar ya faɗi in aka dubi mahaukata a kashi casa'in na mahaukata ko casa'in da biyar na mahaukata matasa ne hmm. wato kuma shan kwayoyi shi da yawancin abubuwan da ke kai su ga halaka sai kuma bayanan da fatima ta yi na zancen cutar kanjamau da yadda za a faɗakar da kuma wayar da kawunan mutane musamman matasan da kuma sabuwa ta yanzu da ta shigo ita ce cutar ebola hmm. da kuma ta ɗauke yawan faɗakarwa da ake yi akan cutar kanjamau. masu Yanzu kuma ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan abubuwan da ke ƙara ma matasa kasadar kamuwa da cututtukan da ake ɗauka ta hanyar jima'i. To dama dai an ce kwaɗayi mabuɗin wahala, ya kamata mu matasa mu guji duk wani abin da zai zame mana sila wajen kamuwa da cututtuka a duk inda muke, kuma in kunne ya ji gangar jiki ta tsira, sako daga Usman Hwari Jebuwa Ward. Ƙauracewa zina ita ce ta ɗaya, sai kuma yawanta amfani da robar kariya shine kaɗai mafita, sako daga Yusuf Muhammad gidaɗo. VOA to ni dai har yanzu ban taɓa jima'i ba kuma ba ni da arme don haka wannan tambayar ban san ansatta ba sako daga Abdul Aminu. Akwai hanya kamar ta amfani da mace ba tare da kariyar roba ba. Wannan hanya ce wanda masu bin matan banza ke kamuwa da cututtuka da dama. Sako daga garba na halikamba. Hakika akwai cututtukan da mutum ke kamuwa da su wurin jima'i ga su kamar haka. Ta ɗaya ita ce cuta mai karya garkuwar jiki ta HIV da kuma cutar sanyi da dai sauransu. To amma waɗannan cututtuka ana ɗaukar su ne ta hanyar hwasikanci ba ta hanyar halak malak ba. Da watar Allah ya kiyaye, saƙo daga Ukasha Abdulsalam Koko. Hanyar ita ce fuskantar mata da ba muharramar mutum ba, ko da ko ba ta iskanci. Sako daga Ibrahim Ale Likita. VOA ya kamata ku gyara wannan magana da kuka yi domin ba a ɗaukar cuta ta hanyar jima'i sai dai hanyar hwasikanci ne ake ɗaukar cututtuka da watan za ku gyara. Sako daga Sufiyanu Gumel Zangon Daura. Zina ita ce hanyar kamuwa da ƙanjamau. Sako daga Ibrahim Musa Tokarawa. Sashen Hausa na muryar Amurka ai kowa ya san bin matan banza ita ce hanya mahi sauƙi wadda ke kusantar da mutum wajen kamuwa da cututtukan da ake kamuwa da su ta hanyar jima'i kamar sanyi yankan gashi da uwa uba kamuwa da cutar kabari salamu alaikum ko kuma hiv ko kanjamau da dai sunaye marasa kyau da ake kiran wannan cuta da su sako daga aliyu usman taka lahiya akwai kwaɗayi da kuma rashin ilimin yadda ake abin da ma kuma uwa uba wasu daga cikin matasa suna ƙaryata wasu daga cikin cututtukan da ake kamuwa ta hanyoyin jima'i. Sako daga Abdul Dahir a tafowa. Shirin yau da gobe kuke saurare daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne na kiran mu kai tsaye ta wayar tarho domin ku yi tambayoyinku ko kuma ku ba da ku. Lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Wato lambar ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Amma kahin a kira sai an sa alamar tarawa wato plus sannan a ƙara ɗaya. Zama masu saurare kamar yadda kuka sani kowace alhamis war haka mukan buɗe layin waya ku kira mu ku yi mana tambayoyi ko kuma ku bada taku gudunmawa. Amma kamar kuma yadda aka saba yanzu haka muna tare da Malam Aliyu Musa jami'i mai kula da yaƙi da cutar AIDS ko kuma sida a jihar Kaduna. Wanda idan kuna tuni a ranar Alhamis ɗin da ta gabata ma shi ya taya mu da bayanai da kuma ƙarin haske. Salamu alaikum Malam Aliyu. Amin wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina wuni muna godiya sosai. Ah, ba komi alhamdulillah. Mun gode kwarai da ka sake samun zarahi ka amsa gayyata mu domin ka taimaka mana da tambayoyi da kuma abubuwan da suka shige mana duhu. To masha Allah alhamdulillah. Mhm, Yawwa to Mala Aliyu ka mu muhara karɓar kira daga masu sauraron mu kamar waɗanne hanyoyi ko kuma waɗanne abubuwa ne ke taimakawa wajen ƙara ma matasa kasadar kamuwa da irin cututtukan da muka yi bayani a makon da ya gabata? Akwai hanyoyi da dama. Babban hanya ita ce yin jama'i barkatai. Watan kamar fasikanci ko zina ko shi kanshi jama'in barkatai ba tare da watan ƙayyade wanda kake yin jima'in da shi ko ita ba hanya ta farko kenan a rashin yin watan gwaji akai-akai kamar yadda ne bayani wancan satin kin ga akwai wani cuta wanda yake kama maza da mata wanda ya fi kama matan ana ce mishi chlamydia shi baya nuna wani alamomi ga jikin dan adam yana nan dai tattare da shi to idan ba mutum yana yin gwaji ba watan test ba zai iya gane cewa yana da wannan cuta ba sai ya rinka harbin ainihin fatina ɗin shi da mm. wannan cutan rashin tsabta ita kanta takan kawo hanyoyi ne wanda yake za a iya kamuwa da wayannan cututtuka mm. abin da nake nufi a nan shine idan baka da tsaftan jiki ita kanta kamar herbs ai kuraje ne wanda zai iya kama gaban namiji ko mace ko a kan zakarinsa ko farjin mace to wannan yana danganta da rashin tsafta to idan ba tsaftan jiki ko na ɗan kamfai kullum a ce mutum ya amfani da ɗan kamfai yau gobe jibi to zai iya kasance yana kamuwa da irin waɗannan cututtuka da dama um, yawa mala aliyu a cikin akwai kuma rashin samun watan garkuwa yayin yin jima'i wata rashin amfani da kwaroron roba wata condom hmm. shi ma wani hanya ne da za ka iya ganin cewa matasa ko kuma mutane maza sukan iya kamuwa da rex da wannan cututtuka. Hmm. yau malam aliyu a cikin waɗanda suka amsa tambayar da muka yi jiya akwai wani kamar bai ji daɗin yadda muka yi tambayar ba ya ce murya amurka ya kamata ku gyara wannan maganar taku. saboda ba a ɗaukan mm. cututtuka ta hanyar jima'i sai dai ta hanyar fasikanci. Me bambanci tsakanin jima'i da kuma fasikanci? A fasikanci a nawa fahimtar shi ne ka yi watan kai jima'i da wani ko wata wanda ko mace wanda ba halaliyanka ba shine fasikanci ko zina. Jima'i ko zai iya kasancewa da matan aurenka. wanda kuke auratayya tsakanin akwai auratayya tsakanin to shi ma ta auratayyan ana iya kamuwa da shi kamar yadda na baki misali rashin tsafta ai ba sai lalai wai ka yi jima'i ba ne za ka kamu da wani cuta in baka da tsafta muhimmin tsafta ko da a ce wurin bayan gidanka ne ah, ban ɗakinka ko makewayinka ba ka tsaftace shi akwai every possibility za ka kamu da wani cuta wanda kuma in ka je yin jima'i da matanka ko ita ta kamu da shi ta jefa mata ko kuma ita ta jefa maka. Hmm. In ga kenan ba sai lalai ta hanyar fasikanci ko zina ake kamuwa da irin wa'annan cututtuka ba. Hmm. To ina ga mazan da suke da matan da suka wuce daya ta yaya za su iya ta yaya suke za su iya kare kansu idan kamar a ce yanzu ɗaya tana da ɗaya daga cikin cututtukan nan sannan kuma tana shan magani amma kuma da akwai wata matar da yake da ita daban zai iya ba dole bane ba dukan su sai sun nemi magani ai ya zama wajibi wato ya zama wajibi idan har aka gano ɗaya daga cikin matan nan hudu ko uku ko biyu suna da wannan cuta to dole ne ya kasance a je asibiti mafi kusa dukkansu a yi musu gwaji wanda take da shi a tabbatar ma an gano shin menene ke damunta sannan a sa ta a magani wanda yake zai warkar da ita sannan bayan an sa ta a maganin na daidai tsawon lokaci da likita ko malamin asibiti ya sa ta sai ta sake komawa kuma a sake yin gwajin a tabbatar ba ta da shi mm. sannan ta kusanci mijinta sannan mm. ne kaɗai hanyar da waɗannan su kuma ba za su kamu da shi ba amma ma mun ba a haka ba to akwai matsala gaskiya. Hmm. Yau, Mala Ali wata matsala da ake fuskanta yawanci muna jin mata suna kukan cewa sun je asibiti an ce suna ɗauke da irin waɗannan cututtuka amma an ce lallai lallai mai gidan ya zo shi ma a duba shi amma sai ya ƙi zuwa. A irin wannan idan irin wannan al'amari ya faru kenan me abin yi? eh to muna samun waɗannan irin matsalolin kwarai da gaske ko ka ga cewa mijin ne yake da matsalan ya je ya yi kan kanshi ba tare da sanin matan ba ko iyalan shi ko ita matan ta je tana treatment ba tare da sanin mijin ba don gudun kar wani hatsaniya ya faru tsakaninsu amma babban magana shine in har mutum yana kaunan iyalin shi fi su kuma ana zaman auratayya na gaskiya ya kamata a ce lokacin da ta je asibiti aka gayyace shi to ya ansa wannan kira domin shi ma ya taimaki kanshi da kanshi kamar barin baki misali ke ne kike da mota sabuwa in baki zuwa ana miki sabis wannan motar na iya nok a lokaci guda saboda haka shi ma kanshi idan matan tana ɗauke da wani cuta makamancin irin wayannan da ake samu ta hanyar kalla jima'i ne ko shi ciwon idan ne ko irin da ya ciwo idan bai je an gwada shi ba yana tattare da ciwon yana da wani lokaci yana cikin zaman shi da cuta ne kamar na HIV mai kare garkon jiki hmm. yana cikin zaman shi sai ya ga wani abun wani bala'in ya kama shi so yana da kyau ya je a gwada shi a bashi shawarwarin da ya kamata a bashi don magani ne ma su sha tare hmm. da ko kuma wani bayani da a bincike nuna cewa idan ba a nemi magani ba baya dai ga matasanmu idan ba su nemi magani da wuri ba zai iya kawo musu illa wajen haihuwa nan gaba kwarai da gaske akwai kamar ko su matan ma ma'aurata in suka kamu da waɗannan cututtuka watan ta hanyar jima'i zai iya kasance sun samu abin da ake ce ma infertility watan ya kasance cewa lokacin da ake neman a lalata musu mahaifa ko kuma hanyar da za a bi a samu haihuwa duk sai ya ɓannata musu a jikinsu sai ka ga yarinya ko mace ta daɗe ba haihuwa to duk irin waɗannan alamomi ne wanda in an je an gwada mai yiwuwa tana ɗauke da wani cuta wanda in an gwada za a iya warke shi kuma za ta iya samun haihuwa a kan kai haka shi ma namijin zai iya ɗaukiwa da wani cuta mm. a cikin jikin shi ya kasance cewa farm counters ɗin shi da ainihin a watakan duburan azzakarinsa za ta iya kasancewa ba ta aiki sosai mm. dangane da irin waɗannan cututtuka da ya kamu da su ba tare da ya nemi gwaji da magani ba a kai. Mm. Yau Malam Aliyu yawanci matasa suna gudun zuwa gwaji, ko meye dalilin haka kuma akwai wani kokari da kuke na faɗakar da matasa ku ja hankulansu akan mahimmancin zuwa gwajin nan? Kwarai da gaske kuwa. muna da hanyoyi da dama da muke yi wanda yake gwamnati na yi kuma akwai ƙungiyoyi masu zaman kansu akwai kuma partners da muke da su waɗanda suna faɗakarwa akan irin wannan. cewa lalle lalle ya kamata mutum ya je a yi mishi wannan gwaji domin wannan gwaji da ake yi kyau ake yin shi kuma yana taimakawa kwarai da gaske kuma ta hanya ɗaya ne za a gane cewa kana da matsala shin shi ne sai an maka wannan gwaji musamman mata kamar ciwon tsida in ba an gwada ka ba ba yana nunawa ne a fuska cewa kana da ciwon tsida ba ba yana nunawa ne in kana tafiya ba lallai sai ka je an maka wannan gwaji to kin ga wannan gwaji yana da muhimmanci kwarai da gaske hmm. ah, muna samun taimakon jama'a kwarai wurin wayar da kan jama'a kamar ah, zan iya cewa a kaduna state wato jihar kaduna hmm. muna mun yi taro da media executives wato ma'aikatan gidan rediyo da waɗansu kashidu da mujalloli yadda za su kasance suna faɗakar da mutane hmm. suna wayar musu da kai kan wannan cuta ta da. kuma alhamdulillah suna iyakacin kokarin su mm. kuma muna ganin result wato muna ganin turnout na client wato mutane suna zuwa ana musu gwajin mm-hmm. lokaci ya wuce da za a ce yanzu kana jin tsoron ka samu da wani cuta ai ma a ce kana da cutan ka nemi magani da a ce ka ki zuwa cutar na cin ka ta kashe ka fara ɗaya mm. ko kuma ta karya maka garkuwar jiki lokacin da zai kasance za a yi maka wani ɗauki ya kasance ba abin da za a iya maka. Mm, lokaci ya kware ba. Lokacin AIDS ya developing kenan. Mm. Yawa Malam Aliyu ga kira mun samu daga Bauchi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barkatuwa ke magana. Yawa da Halima da Doktor na muku fata alheri da fatan suna yi dalto. Da Jamila ma tana jin ka. <laughs> Yawa. Ina tare ne da Muhammadu Awaisu kafinta unguwar Nasarawa gama wa jihar Bauchi. to muhammadu awaisu ga kaga mala aliyu musa eh hakika faɗakarwar da ake yana da amfani sosai to a musamman ma kamar yadda ya ce masu yin zuwa gwaji da sauran abin da ya kama da haka muna jin ka malam Muhammadu. hello eh muna jin ka ita tambayar ka yawa tambayar da zan masa jini kamar irin masu sun zuwa gwaji to kuma mutane ba su a wani mataki kamata kamar su wanda aka ce su je su turo mazajen su amma mazajen sai su zuwa wani mataki kamata a daukar yawa to mun gode kwarai malam muhammadu a waisu malam aliyu ka ji tambayar tashi ko eh na ji yawa ah, wata kan shi wannan gwaji da ake yi musamman ma na cutar tsida na ciwar tsida cuta mai karya garkuwar jiki muna ce mashi hiv counseling and testing wato sai an faɗakar da kai ka da a yi maka wannan gwaji ka sa hannu a takarda ka sannan za a iya maka amma kama eh, eh, tambayar da ya mala aliyu cewa idan aka ce mace ta kawo mijinta miji ya ki zuwa me abin yi ya za ta yi kenan abin yi shi ne a dinga faɗakar da shi don ba a samu shi dole gaskiyan magana kenan shi yasa na kawo miki sunan testin ma hmm. wato HIV counseling and testing wato sai an maka fadakarwa an preparing mind ɗinka domin wani kawai kana gwada shi ba tare da ya baka umarnin gwada shi ba yana iya kai ka kofi hmm. hmm. don me yasa ka gwada shi kaga dai kayi ne don ka taimake shi saboda haka ko asibiti mutum ya zo dole sai da yardan shi kun mm. ba da yardan shi ba babu yadda za a yi mu gwada shi mm, wannan gaskiyan magana kenan to muna godiya kwarai malam ali musa da ka ba mu dama muka tattauna da kai lokaci ya daga mana hannu mun gode kwarai da fatan duk waɗanda suka je wannan shiri sun fahimci abin da ake ni kuma idan akwai masu kin zuwa gwaji za su hanzarta su rika zuwa gwaji baki ɗaya da iyakacin wannan shiri kenan tare da ƙara yin godiya ga malam aliyu yanzu a madadin jamila kabiru fagin da tafarra girma tafarra da mr peter handley ni ce halima ke cewa sai gobuwar haka da izinin allah This program has come to you from the Voice of America, Washington.